Sashen Hausa na muryar Amurka a VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, ashirin da da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoton ambaliyar ruwa a jihar Neja da ta yi sanadiyar awon gaba da gonakin kifi. Majalisar wakilan Najeriya na son a dau mataki kan wata makaranta a Indiya da ta sa aka yi wa ɗaliban Najeriya biyu dukan kawo wuka. Daga jamhuriyar Nijar muna da rahoto kan tallafin abincin yara tan dubu uku da ɗari biyu. Jama'ar yan Taraba sun yi taro a Abuja da nuna na an maida su saniyar ware a jihar Taraba. Muna da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da shirin murya Amurka. Duk kafin nan a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a ba shi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa sakamakon karuwar masu kamuwa da coronavirus. Duk da haka za a gudanar da ayyukan babban taron a jihar North Carolina. Trump ya faɗa a Jacksonville cewa yin babban taron bai dace a wannan lokaci ba. Shugaba Trump ya mai da wani bangare na taron GOP zuwa Florida a watan da ya gabata bayan da suka samu sabani da shugabannin jam'iyyar Democrat a jihar North Carolina kan gudanar da taro a rufaffen ɗakin taro da magoya bayansa da ba su da takunkumin rufe fuska amma sannan a hankali aka rika rage ayyukan da za a gudana a taron yayin da waɗanda suka kamu da cutar ya karu sosai a florida da kuma mafi yawan jihohin ƙasar a watan da ya gabata wasu wakilan jam'iyyar republican kalilan za su hallara a garin charlotte na jihar north carolina don su zaɓi trump a hukumance a ranar 24 ga watan agusta trump ya ce zai yi jawabin amincewa a wani tsari na daban Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantakar Amurka tare da China ta kusan shekaru hamsin ba ta aiki saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri. Pompeo ya yi magana ne a gidauniyar Nixon a Yorba Linda da ke jihar California da aka ba sunan shugaban ƙasa Richard Nixon wanda ya kai wata ziyara mai cike da tarihi zuwa Beijing a 1972 kuma ya gana da shugaba Mao Zedong da Premier Juan Elaine da ya taimaka wajen dawo da China cikin kasashe da ke hudda da Amurka. Pompeo ya ce China ta yi amfani da tsarin Amurka na runguma kowa ta wajen turuwa abin da ya kira masu yada farfaganda a manyan makarantun Amurka da cibiyoyin bincike da kuma cibiyoyin ganawa da manema labarai. Ya kuma yi kira ga sauran kasashe da su zama masu kwazo da himma wajen kawo canji a China. Yana cewa Beijing tana barazana ga mutane da ci gaban waɗannan ƙasashe. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafi ya kai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan ma'aikatan agaji da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su a hanyar mangune daga baya kuma suka kashe su. Da yake jawabi ga taron jama'ar da suka je gaisuwa. Mataimakin gwamnan ya shawarci al'umma su gudanar da bincike su kuma tabbatar da lafiyar wuraren da suke so su tafi kafin su kama hanya. Wannan abu ne na bakin ciki musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji amma dai kawai za mu roki Allah Allah ya dada kare mu kuma insha Allah a matsayin mu na a gwamnati ba za mu daina kokarin mu muga an kawo karshen wannan irin mayagun abubuwan da ke faruwa ka san aikin agaji kamar ka san aikin lada ne domin aiki ne da muke yi dama mun sani akan cewa turawa suka ce akan cewa you give me your best to see that an samu kwanciyar hankali duk wayannan abubuwan da mutanen da suke yi gaba daya mun sani akan cewa suna yin shi no mata ko da ana biyan su albashi ne an na san akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa to zan kira ga yan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je su dinga kula da abubuwan da za su yi da kuma ah, duk lokacin da za su fita su tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je akwai kwanciyar hankali ko zaman lafiya kafin nan su je. Rahoton Haruna biyu daga Maiduguri adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a Amurka ya haura miliyan hudu yayin da dubun dubatan ma'aikata amurkawa da annobar ta shafa suka nemi tallafin marasa aikin yi 'yan majalisa kuma suna duba yiwuwar sanar da wani tallafi jami'ar john hopkins ta ba da rahoton sama da mutum miliyan hudu da dubu ashirin da daya da suka kamu da covid-19 a amurka zuwa jiya alhamis da rana abin da ya jaddada matsayin amurka na zama jagora a duniya tare da sama da kashi ɗaya cikin hudu na mutum miliyan sha biyar da dugu uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya amurka ce ke kan gaba har wa yau a duniya da yawan waɗanda suka mutu tare da kusan 143,900 da ya haura sosai na mutum 82,771 da suka mutu a ƙasar brazil da ke biye da ita a mataki na biyu yayin da ake ƙara samun masu kamuwa da corona coronavirus hakanan kuma adadin amurkawa ma'aikata waɗanda suke neman tallafin rashin aikin yi ya yi sama ma'aikatar kwadago ta amurka ta ba da rahoto jiya alhamis cewa kimanin ma'aikata miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu abin ya shafa da aka rufe kamfanoninsu da kuma wasu matakan kulle suka nemi tallafin rashin aikin yi da ya kawo ƙarshen makonni sha biyar a jere da sabbin waɗanda suka nema yi ƙasa. Wasu matasa 'yan Najeriya dubu tamanin sun shiga wani shiri da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ɗauki nauyi. na kirkiro wata fasaha kan covid-19 da zai samar da mafita ga al'umma kan annobar coronavirus waɗanda suka samu lambobin yabo daga 'ya'yan Najeriya masu shekara 14 zuwa 35 ciki har da wani mutum ɗaya wanda ya gabatar da yadda za a yi amfani da hasken rana don samar da ruwa da zai taimaka a yaƙi kwayar cutar. Madalla kan kamar damuna da tunkarar watan Agusta na haddasa barazana ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. A jihar Neja an samu ambaliyar ruwa da ta share gonakin kifi da hakan ya haddasa asarar dukiya ta miliyoyin naira. Wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoton. Ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da kifi na sama da naira miliyan ɗari a jihar Neja. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Lafangwari da ke yankin ƙaramar hukumar Boso. ya kuma aukuni a sakamakon kwashe sama da sa'o'i goma sha hudu ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya al'amarin da ya haddasa lalacewar wasu gonakin masara da dama shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger alhaji ibrahim inga ya ce har ya zuwa wannan lokaci ba su tantance yawan asarar dukiyar da aka tafka ba ruwa ya wuce da kifaye wanda yake sun shari miliyoyin kuɗi gwamnati za ta duba ta ga me za ta iya yi duk da yake akwai matsaloli na rashin kuɗi wanda yake wannan annobar ta baje duniya ta haifar da shi amma dai duk da haka saboda harkar kasuwanci za a duba a ga abin da ya kamata a yi in allah yadda na san mai girma gwamna zai yi kokarin ganin an tallafa musu na amma ba asarar rayuwa a wurin a kawo yanzu gaskiya ba mu samu bayani da ke nuna cewa ai hasaran rai ba jami'an mu za su zo wanda za a kididdige a kuma tabbatar da menene ya faru wanda yake daga karshe za mu kuma kira yan jaridu mu ba su bayanin alƙaluman abin da muka iya ganowa na yawan hasaran da aka yi al'ummomin da ke zaune a wannan yanki dai sun ce shekaru da dama ba su taɓa ganin ambaliyar ruwa da ta wuce da gonakin kifi irin haka ba abdullahi sa'idu lafan gwari kifaye yanayin da aka sa aka gina gaba daya ruwan ya rufo gaba daya ya zo ya wuce da kefaye zagayen ne gaba daya har caccaga abin da ya kama caccaga guraku ya kewaya nan wurin gaba daya kifi ne amma ruwa ya wuce da su amma kun taba ganin asara irin wannan tun da aka yi gonan kifi a nan ba taba yin asara irin na yin ba ni ne muhammad tuku daga lafan gwari ubangijin allah ya kawo ruwa ya kwashe masu kifi kifi kaga gonakin kifi sun wuce sun wuce tabbas sun bi ruwa sai mu fata kuma allah mai da masu da alheri amma kun taba ganin matsala irin wannan a nan eh tun da suka gidan kifin nan an taba yi sau ɗaya amma bai karfin haka ba da ruwan an daɗe ana yin shi ne koko dai ruwan ya zo daga wani wuri ne ya kwashe an sheka ruwa mai yawan gaske kuma mai karfi aka kai ba kaɗan ba an ce kace ɗakin kai na nan ina ne ɗakin ga ɗaki na can na oke wannan gurin da muke hangi motar nan ga tanki nan nan ne ɗaki na sai kai duka gama abin da ke faruwa ni na ga abin da ya faru jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka lissafa za su ci karo da ambaliyar ruwan a damanar bana Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe da Mustapha da miliyoyin masu sauraron murya Amurka daga dukan alamun matsaloli da 'yan Najeriya ke fuskanta a kasashen waje na ci gaba da ta'azzara domin majalisar wakilan Najeriya ta nemi ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta ɗauki kwakwaran mataki akan hukumar wata makaranta ta India mai suna Rokia Institute of Technology a Turanci wacce ta sa aka yi wa wasu ɗalibai 'yan Najeriya guda biyu dukan fitar rai saboda ba su da kuɗin cin abinci a cikin makarantar suka fitan neman abinci mafi arha a wajen makarantar. Dan majalisar wakilai Musa Muhammad Fali shine ya gabatar da kudirin a zauren majalisar wakilai. Ya kamata diaspora da shi minista na foreign affairs su yi liyazin da embassy dinmu ya zama farko ya zama karshe wadda kar mu sake ji cewa ana cin zarafin 'yan mu Najeriya a kowace ƙasa ba lalle ma sai India ba. Yadda muke mutunta ko 'yan kasashe a ƙasar mu to muna so ya zama an mutunta 'yan Najeriya ko. kowace ƙasa da suke karatu. To yanzu ne majalisa ta cimma? Duk waɗansu prayers da na yi na tuntuɓan embassy su na rubuta musu leta na rashin jin daɗin abin da aka yi wa 'yan Najeriya da kuma ainihin mataki da gwamnatin ƙasar a irin wannan abun suka ɗauka su yi fidin ɗin mu shi shine muke kan baka kuma duka majalisa ta aminta. Banda matakan da kuka ɗauka a majalisa akwai wani abu da kuke ganin ma'aikatar hulɗa da kasashen waje za ta iya yi akan wannan prayers da na yi da su saboda su ne suke liyazin tsakanin kowace ƙasa da najeriya wayansu abubuwan in ba mu yi magana haka ba ba lalle ba ne su san menene ke faruwa amma magana a majalisan za su ga an tura musu officially kuma za su ɗauki mataki saboda me ko yau ko gobe suna tunanin za mu kira su mu ji wani mataki suka ɗauka akan wannan abubuwa yana da kyau in ƙara jawo hankalin embassies mu da suke can suna zama suna da record na yaran mu da suke karatu a irin wannan wuraren ya zama kuma sun ba su a kind of opening wato kamar nan ne gidajensu lalle ya kamata su buɗe kofa na wajen karɓan koke-koken 'yan najeriya da suke zauna irin wuraren nan ba wai lalle sai india ba duk wata ƙasa tun da muna da embassy in dai ka ya ka je gidanku ka aika man ka tsira ne kana ganin wannan abu da ya faru zai iya taba dangantakar da ke tsakanin najeriya da kasar india in irin wannan abun yana faruwa har mu yi magana ba su ɗauki shawarwari ko jan kunne da muke ba lalle ya ci gaba zai iya taba saboda ba yadda za a yi mu mu mutunta naku kuma ya zama ku ba za ku mutunta namu ba Dan majalisa Musa Fali a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Nijar kungiyar wadata Save the Children ta kaddamar da rabon abincin yara a cikin tsarin nan na yaki da tamowa. Tsawon shekaru uku kungiyar za ta yi na rabon a kananan hukumomin mazamni na magaramta kaya da gidanmuni da gidigir. Kimanin tan dubu uku da ɗari biyu da hamsin za ta ba wa magidanta dubu ashirin da bakwai da darajar su ta kai tsabar kuɗi sefa miliyan takwas. Tamar Abari ta haɗa wannan rahoto. Madam Umme Habu ita ce mai kula da abincin a kungiyar ta wadata Save the Children. Yana cikin bi ga wannan musa'a wadda ministan sante yake da ita ministan kiwon lahiya wadda ana cewa stratejin kamar yaƙi da kwamasu daga dokan ciki zuwa wata 24 na rayuwar yaro kenan idan mace mai ciki tana cin wannan gari ko shi yaro ƙasa da shekara biyu ana bashi wannan gari akai-akai in allah ya yarda ana gamawa da yi mishi allurori duka yadda ya kamata da zuwa awon ciki da awon yaro to gaskiya za mu taya gwamnatinmu a yi yaƙi da tamowa. Babban burin da ake son cimma dai shine haɓaka tattalin arziki tare da inganta lafiyar yara da ta mata ta hanyar yaƙi da cutar tamowa. Za mu yi wannan rabon maka tsawon shekara uku kuma iyalan da ya kamata doka muna da fiye da dubu ishirin da hudu. Za mu yi aiki da mata masu ciki mata masu ban nono da kuma yara ƙanan ƙanana ƙasa da shekara hudu da 'yan mata. Salisu Ilyasu, daraktan fasali ne a nan jihar da magara. Ya kamata wannan abinci ya wa gyara na yara ƙanana don a yi yaƙi da tamowa Allah ya kama wannan proje kuma ya kawo nan tallafi kenan sai a yi amfani da shi wannan abincin nan ya kai ga wannan yara. Gudunmuwar al'umma zai taimaka ainihin wajen cimma burin da aka sa gaba in ji madan na umme. Mun samu taimako ne na gari da nama. Na ji daɗi sosai. Mun gode Allah musu alamarka A sama uku. Mun samu garin damuwa. A na yi murna na yi farin ciki. Zai iya tallafa mu sosai ma. Sosai mun ji za mu daɗin shi. Muna buƙatar shi. Kire na da fata Allah sabko mu lahiya da alheri kuma gida lahiya Allah ubangiji sa na gabe ta haka su ma matan da suka samu taimakon sun yi godiya ta musamman ga proje wadata save the children idan sun yarda sun ba mu goyon baya za mu yi aiki tare in allah da kuma ubangiji allah zai ba mu kokarin mu cimma burin da ake so yaran mu kankana su zama da lahiya wannan cuta ta kwamaso take haddaban nijar musamman jihar mu ta zandar da ta maradi ta samu ta rage shine addu'ar mu kuma shine fatar mu domin ci gaban kasar mu gaba daya Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger Ana sauraron shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja ba sabon labari bane rikicin kabilanci a jihar Taraba musamman tsakanin Jukunawa da Tibi da kan kawo asarar rayuka Tibi dai sun fi yawa a jihar Benue amma akwai su da dama a wasu kananan hukumomi na jihar Taraba a taron da 'yan Tibi suka yi a Abuja sun bayyana rashin gamsuwa ga kwamitin sulhu da gwamnan Taraba Darius Dixon Ishaku ya kafa. Margaret Sambe Nchuka na daga cikin jagororin taron. Kwamitin bincike din nan kuma sai muka gan kamar akwai son ra'ayi a ciki. Yawancin mutanen da muka yi bincike mun ga mutanen da suke da dangantaka da shi wanda abokanan arzikinsa ne kuma an kawo su da domin a muna tumun dare ne. Maganin wannan abun sai da gwamnatin tarayya. Yanzu yaran mu ba makarantu har wa abin ya kai ga yau a je a kona gida a kona makaranta center ba mu da madafa boko ne shine komai yanzu a duniya to boko ma babu noman ba mu da shi ba miya ne da mu yi shi ma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar ib Julius Kokwa na cikin jama'ar Tib a taron kwamiti ne wanda ya kamata ka yi shawara ne zaka sasanta tsakanin mutane biyu sannan ka sa wannan ɗayan ya haya da Muhammad sannan ka sa ya haya ya kawo mutane ne ka sa cikin kwamiti ba adalci a cikin wannan kwamiti domin ba za a mana adalci ba saboda wanda suna na suna da ra'ayin already na ra'ayin juknawa title na kwamitin din ma da kansa ma ta nuna cewa tibaye ne kawai suke da problem duk duniya gaba da mutane wanda suke zama da su da yake mai da martani kwamishinan yada labarai na taraba dan juma adamu ya ce gwamnatin jihar na yi wa kowane bangare adalci kari local government da ibi local government da donga local government da takun local government bali local government da gaso local government su ne kadai da suke fada da wayannan kabilun da ke kewaye da su duka su ne kansu suna kiran cewa a kawo wannan commission of inquiry tsari to yanzu an yi kuma suka ce ba haka ba na yanzu jikunawa ma za su kawo korafin su a wurin ikutep za su kawo fulani za su kawo shambawa za su kawo icen za su kawo hausawa za su kawo duk kaga akwai su ma a gashaka a ardo kola suna da damuwa da kabilun da ke na wuraren duk gwamnatin nan a karkashin mulkin mai girma a akita darus ishaku wannan rikicin ya fara ba wai lokacinsa ne amma tun da ya zo shi ya fara ce ina so a bashi shi zaman lafiya don ya kawo cin gaban Taraba State. Kwamishinan yada labarai na Taraba Dan Juma Adamu. Masu sauraro kuna tare ne da murya Amurka. Hassan Maina na, shigo da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare shiyar tafkin Chadi. inda mayakan boko haram ke ta yin saranda tare da mika wuya ga dakarun kawance na kasashen yankin toma dalla kamar yadda kakakin rundunar kasashen tafkin chadin kanar timothy antiga ya sanar matsalolin da suka dawebe kungiyar boko haram da ma gaza samar da kyakkyawar rayuwa kamar yadda suka yi wa mabiyansu alkawari ya kara sanya mayakan na ta ajiye makamai tare da kai kansu da ma iyalansu ga mayakan runduna ta ɗaya wato sattawan na gamayyar dakarun kasashen yankin tafkin chadi domin tantance gaskiyar lamari rundunar ta mnjtf ta bai wa 'yan jaridun yankin damar tattaunawar keke da keke da wasu daga cikin manyan mayakan na boko haram a jihar arewa mai nisa na kasar kamaru inda nan ne zuwa kai kansu domin yin sarandar ko da yake bisa dalilai na tsaro ba za mu kawo maku cikakken sunan tsofin mayakan ba eh, shin kam me ke sa matasa shiga kungiyar ta boko haram ne imani da aƙidar ne kwaɗayin abin duniya ne ko dai tsoro ne na abin da ka iya samun su idan ba su shiga ɗin ba yaya rayuwa take a dajin sambisa ko a zirin tafkin chadi wato manyan sansanin wannan kungiya guda biyu domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma wasu ƙari sai a biyo mu sannu hankali a cikin shirin na tubalin tsaro wanda ni hassan maina kaina zan gabatar Toma Dalla da farko ga wannan matashi da dalilan da suka sa ya shiga kungiyar ta boko haram tun farko lokacin da na fara shiga boko haram suna zo suna yi mana dawa suna nuna mana su na su neme mun fara shiga lokacin kai ka shiga saboda ka ga wasu abun da suke gaskiya ne ko kuma saboda suna baka kuɗi ne ko kuma kana jin tsoro babura ne a lokacin muna gani akwai kuma yana da an sun takura mushi suna suna so su kashe shi don shi ne a lokacin kuma ina shiga ma zan hana yara a kashe ne a lokacin na shiga asalin shiga nan kuma suna zo suna mana bayani bayani na shiga kuma abun da muna yi ma suna takura mana ba hankali mu a lokacin ana tura mu muna yi muna je muna fara fada ne kawai ba wani abun da mun sa gaba kawai da mu ma mun ga abun ba kyau kawai da muka bari muka fita. Da ka shiga aya aka yi ka koyi harbin bindiga da sauransu. Bindiga, koyan bindiga su a lokacin muna zambiza ne suka koya mana akwai wani tarani da aka nuna mana mun yi duk bindigan aikin bindigan nan duk suka nuna mana mun koya har wata uku da wani abu suka nuna mana mun koya mun shiga yanzu za a doke mu mu je mu yi fada an doke mu suna zuwa suna doke mu mu je mu yi fada mu dawo haka ne a lokacin haka mun koya bindiga din a lokacin ka ga shekau a shekau so daya ne na gan shi kuma a lokacin da na gan shi ma ya zo yin bayani ne a wajen mu kamar da zai mece muku yana eh, yi mana kawai da bayanai dai kawai yana yi mana surutu ya yi mana ta bayani bayani kawai da ta tashi ya koma ba abin da wani abin da ya gaya mana yana zuwa a cikin jerin motoci da masu gadi da sauransu ko kuma na zuwa a cikin mota ɗaya ne a lokacin moton shi guda uku ne suka zo da wani akwa a wanda suna shi gadi ne eh amma a lokacin bayanin da ke muku kai kana gane cewa abin kamar gaskiya na ke gaya muku a to a lokacin kawai da muna jin shi da kawai ya fada dai kawai tashi ya tafi mudun kwata-kwata surutun shi ya yi mana yawa ma tukuna har mun rabu da wajen mun bar wajen nashi ma kamar kai a ina da na kai yaki yaki na da yawa ne eh misali a ina da ina da ina da ina a najeriya mana na yaki a kamarun mana ya aiki zane muna kamar za ku je ku yaki a lokacin ya kuke farawa lokacin da mun je aiki da wani makami manya ne za mu fara da aiki abin da fara ne hmm. ko na sha'awan aikin su ne sai na shiga abin yana burge ka eh me abin burgewa ciki ko da yanayin tafiyan su din ne lokacin suna aikin Allah aikin Allah shine muka bi su ko muka tafi hmm. da ka bi su yana kai ka eh mun shiga san bisa aka mun fita hmm. sai muka ƙara kuma tafkin cari an koya muku harbin bindiga da yaƙi da sauransu eh an koya mana ka taɓa zuwa yaƙi ne na taɓa zuwa a ina wajen kwaltan tsakanin maiduguri da mungunu shi kuwa wannan bawan allah ga dalilan da ya bayyana mana na abin da ya sa ya shiga kungiyar ta boko haram tun asali mun zauna gurin aiki tsofi na sun kawo nan muna aiki a bakin jari suna nuna mana bidiyo a waya suna cewa ga hotuna nan suna yanka mutane idan ba ku shiga ba za mu kashe ku mu suka fita suka bar mu a wurin muna nan muna neman hanya ba mu samu hanya ba ka shiga ne saboda kana jin tsoron ana yanka mutane ko kuma ka shiga ne saboda ka gane cewa aikin Allah ne a gaskiya lokacin nan kawai dai mun ji tsoron yanka wani ana saboda yankan nan ne muka yi tsoro lokacin da aka sa kwa cikin kungiyan me da me suka fara koya muku kudin mutane ne suke zuwa ka kawai za su ce a basu za su yi aikin Allah a lokacin mu ma haka suka nuna mana muna suna zuwa da mu suna karban kuɗi haka da yake mu gurin area mu ne sun zo same mu a wurin mun san daji dajin gurin za su zo su ce mu je guri kaza wurin fulani kaza idan mun je za su yi magana da fulani haka idan sun ƙara dawa za su zo su karba kuɗi ko lokacin kuɗi ne suka nuna mana gaske musamman kai an koya maka abin bindiga eh sun koya mana a ina kama ko nan horon cikon gudu a wani wuri ne cikin gudu can wajen tumbun mana yanzu ka iya harbin bindiga kenan eh na iya ka fita yaƙi ne eh na fita amma da daɗewa wannan kwalfata da gamboru na da na dola da cikin kamaru. Yanzu da yake waɗannan matasa sun yi saranda tare da mika wuya bari su gaya mana irin yadda rayuwa take a cikin daji da kuma a halin yanzu da suka mika wuyan. Rayuwarmu daban ne da nan nan ga nan muna cikin walwala kuma yan wanmu da suke can suna cikin kunci su ma Allah ba sa hanyar da za su fita su zo su yi rayuwa na farin ciki irin namu nan. A can ba jin daɗi sosai. ko a sambisa ma yunwa na damu ku kenan a tambisa ba mm. a ah, gwanda can da ya fi daɗi inda mun tashi ne tafkin cari eh. a can ya kuke rayuwa can rayuwa mu kawai da masara da kawai kuka su ne ne in ba wannan ba ba wani abu magin daɗi ba kamar irin su farfesu kayan daɗi nama ino a yanka kaji a ciyaka da sauransu babu sosai yanzu kina son kan magana rayuwa a wannan wurin ba wani abun da takura wani ba komi alhamdulillah mun gode musu amma kafin ku dawo nan kuna dan fargaban wani abin kun zo na bai same ku tabbas haka muna jin tsoro tukuna mun zo kawai ba abin da suka yi mana muna jin kamar mun zo nan tun za a kashe mutum ne amma alhamdulillah mun zo ba wanda ya taba mu ko hannu ma eh na yana dama shi sanin ne kawo kai na wajen jami'an tsaro wani ne yasa ka kawo kanka ko kuma kurin da radin kanka ne ka kawo kanka ni da abokanai na ne kuma muka yanke shawara muka ce mu zo jin sojoji muka ce musu mu ga mu yan boko haram ne mun kakan mu suka ce muku ne kuma sojoji suka ce mana da za su kawo makari mun zo makari mun yi kwana ɗaya sai washe gari da kamuna. to ya sha'anin rayuwa ke ana. rayuwa alhamdulillah muna jin daɗi babu damu. dakarun na kasashen tafkin chadin na ƙara ƙarfafa wa mayakan boko haram gwiwa cewar idan har suka yi saranda suka mika wuya to ba abin da zai same su illa ma dai kare da kalau za su sami rayuwa mai inganci tare da gyara musu halaye a kuma mai da su su ci gaba da rayuwa da sauran jama'ar gari a garuruwansu masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. shekaru goma da suka wuce china ta ayyana mallakar yawancin kudancin tekun china bisa a ikirarinta na tarihi mara tushe da kuma wata taswira da ke nuna wurare guda tara a kusan gaba ɗayan yankin tekun a cikin wuraren har da wasu tsibirai da yawa da ba kowa a cikinsu da kuma wani rukunin tekun mara zurfi da kuma wani rukunin mai zurfi yawancinsu suna kewaye da ruwayen da ke cike da kifaye ta yiwu akwai albarkatun ƙasa a ƙarƙashin wuraren ciki har da albarkatun ɗanyen mai da gas da kiyasan su zai kai dala tiriliyan biyu da biyar tun a shekarar 2013 beijing ta dage a yunkurinta na nuna cewa ita ke da iko akan yawancin kudancin tekun china ta hanyar mai da wasu yankunan tekun tsibirai da kuma gina cibiyoyin soji akan wuraren da ake takaddama a kansu. su a matsayin hanyar nuna iko a kan yankunan wanda bai da tushe a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. China kuma ta ƙaddamar da barazana da musgunawa a kan ƙasashen da ke ƙirarin mallakar yankunan. A watan Yulin shekarar 2016, wani kwamitin masu shari'a na sasanta takaddama da aka kafa a ƙarƙashin ƙa'idojin sasanta takaddama da aka cimma a wani babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a amurka da ake kira annex 7 game da dokar da ta shafi teku wadda ta ce china ba ta da wata hujja a hukumance akan ikirarin da take yi na mallakar yankunan tekun guda tara kuma kasar ba za ta yi ikirarin mallakar yankin tekun ba da ya wuce wanda aka shata a babban taron duk da haka kasar china ta nace akan ikirarinta na mallakar yankunan wanda ya sabawa doka a ranar 13 ga watan yuli sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a wata sanarwa cewa matsayar amurka a kan ikirarin china na mallakar yankunan ruwayen a kudancin tekun china na bisa tsarin matakin da kwamitin masu shari'ar suka cimma da ke cewa ikirarin china a kan mallakar albarkatun ruwayen na ƙetare a faɗin yawancin kudancin tekun china gaba ɗaya ya saɓawa doka haka kuma barazana da musgunawar da ƙasar ke yi don mallakarsu. su. hakan na nufin amurka bata yarda da ikirarin mallakar yankunan da china ke yi ba akan yankin ruwan wata ƙasa tsakanin tazarar kilomita 370 wanda ya wuce yankin tekun da china ta fidda tsibiran da take ikirarin nata ne bisa doka kuma amurka ba za ta amince da ta na mallaka albarkatun da ke karkashin ƙasa kamar na rukunin ruwan james shawal ba ko na mischief reef da kuma second thomas shawal wanda a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ta yiwu ba ƙasar da za ta mallake su. Ƙasashen duniya ba za su bar China ta mai da kudancin tekun China a matsayin yankunan da take da iko da su ba a cewar Pompeo a sanarwar. Amurka na bayan ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya ƙawayenta da sauran ƙawayen da ke kare haƙƙin mallakar waɗannan albarkatun ruwayen da ke tare. da suka je daidai da haƙoƙinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. amurka na goyon bayan kasashen da ke kare 'yancin tekuna da mutunta ɗiyaucinsu tana kuma yin watsi da duk wani ƙoƙari na yin amfani da ƙarfin iko wajen mallakar yankuna a kudancin tekun china ko a fadin yankin wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da wannan muke kammala shirin na musamman a madadin murya amurka ni halima Abdulrab da na gabatar ke cewa wassalamu alaikum